wannan yammaci na asabar biyar ga watan sha'aban hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da 24 ga watan janairu 2026 miladiya kuma yadda aka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a kowane mako na asabar masallacin gidan marigayi alhaji ahmadu cancangi allah ya zuƙansa da rahama inda a darasin da ya gabata muka kammala littafin sharhu kashif shubuhat wallafar marigayi muhammad bin salih al-uthaymin cikin ikon Allah da falalarsa sun sake dawowa wannan mako tare da sabon littafi wanda za mu fara shi a yanzu take-yanke insha Allah ta'ala wato kitabu tauhid kitabu tauhid wallafar wato babban malami masani salih bin fauzan al-fauzan Allah ya kara masa lafiya salih fauzan al-fauzan bayan sheik abdulaziz ali sheik ya rasu a ƙasar saudiya to shi ne wanda ƙasar saudiya yanzu ta naɗa shi a matsayin babban mai ba da fatawa a wannan ƙasa ɓalai yana nan da ransa sai dai an tsufa sa'o'insa su sheik bin ba su usaimin ɗin duk rasu dama ana cewa shi kaɗai rage da salihin lahaidar ku ne za ku musu magana an fahimta to shi fauzan shi ne mufti yanzu na diyarin mamlaka muna fata Allah mulkin sarki ya tsara masa lafiya Allah albarkace rayuwarsa ya kuma amfanar da mu da iliminsa wannan littafi da za mu karanta mai suna kitabut tauhid wallafa sani kuma bisa al'ada muna farawa tun daga introduction wato muqaddima da mawallafi yayi wanda zai haska mana da izinin Allah wannan muqaddima tana shafi na biyar mala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai da bi sunna ta malamai magabatansa duk lokacin da za ka yi wani abu to ka fara da bismillah dogaro da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kullu amrin bibalin lam yubda fihi bismillah fa huwa ajza aw kama qala alaihi salatu wassalam duk wani abin da yake da muhimmanci da falala da daraja wanda aka zo yin sa kuma ba a fara da bismillah ba to ladan sa ya fice ne shi za ga ta duk sanar su yi wallafa littafi sukan fara da bismillahir rahmanir rahim shi ma malam ya ga wannan tafarkin malam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wato yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala nabiyhi as-sadiq amin aminci da salati su tabbata ga annabinsa mai gaskiya amintacce nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa wa ba bayan haka malam yace fa hadha kitabun fi ilmi tauhid wannan littafi ne a cikin ilimi na tauhidi kadaita Allah wa qad ra'aytu fihi ikhtisara ma'a suhulat al-ibara yace na kula kwarai da gaske wajen takaitawa tare da wato saukin kalmomin da na yi amfani da su a gaskiya kamar hata barin ga muku malam yana da saukin ibara kamar usaimin amma kuma ya fi usaimin zafi wajen kalmomin da ke amfani da shi wannan a fatawarsa ma yana da zafi wannan garan ga muku tun yanzu abinda za ku iya ganin mun karanta a baya na usaimin an samu sauƙa-sauƙa da rangwame to gaskiya fulgan yana da zafi a fatawarsa amma ba wai irin zafin da kake tunani ba janibi na rukusa baya karkata a kanta yana karkata a kan fadila sosai duk abin da nassi ya zo kawai to ko da akwai rukusa ba zai karkata ba wannan dai asalin abin da aka san shi za a yi kawai ina fata ana fahimta irin wannan su ne 'yan keke da keke eh ko ba ka ce su ma waɗancan suna keke da keke amma ka sa akwai wanda Allah zai halicce shi yana da janibi na sauki su ne su bin ba su usaimin nan amma shi wannan masha Allah tabarakallah to shi yasa nan da ya faɗi wannan magana magana ta burge ni da yace ya kula wajen saukakawa eh ya dan takaita yayi kokari ya takaita kuma ya ainihin wato ya amfani da kalmomi masu sauki kamar kana karanta littafin da aka wallafa shi a ƙasar Misra zaka ga larabcin yana da kauri sabanin irin waɗannan littattafai da aka wallafa su a Saudiya za ga larabcin su mai sauki ne kuma yana wato ba wahalarwa wajen fahimta an fahimta yawa amma fa akwai bayani yadda za ka gani. ya yi bayani sosai fauzan al-fauzan kenan yake cewa wa qad min masadir kathiratin min kutubi a'immatina al ya ce wannan littafi na yi ittibasin sa ne mana imitation ni ma na kofo ne na zaƙulu tunda ba shi kadai fara wallafa kitabun tauhid ba akwai kitabun tauhid da aka yi yace to ni ma na samu ne daga cikin littattafai na ainihin wato manya-manyan malaman mu masana wala siyama kutubu shekul islam ibn taymiya mala ce musamman ma littattafan shekul islam ibn taymiya Allah ya kansa da rahama wa kutubul allama da ma littattafan masani ibn al-qayyim talibin shekul islam ibn taymiya kenan wa kutubu shekul islam muhammad bin abdul wahab da littattafan shekul islam muhammad bin abdul wahab wanda muka gama karanta littafinsa tun a shekarun baya usulul salata da kuma ainihin wato shi sharfa kashfu shubuhan asali aina shi ne wanda usaimin yawa sharhi din da muka kammala ina fata ana fahimta ni kam ɗazu shi ga wani tunani mun karanta a alamus sunnatul mashura a wannan masallaci ɗazu tsakaninsa da wannan littafin da rinjari a kare da ke ta ganin kamar mun karanta shi a alamus sunnatul mashura li'itiqad al-ta'ifah an-najiyah al-mansura na hafiz hakan hakim wani matashin malami ne da aka yi shi a hijaz a wannan mantika ta saudiya wanda yake zai cikin waɗannan karnonin ne wanda ya haddace ƙur'ani a wata ɗaya ne mawallafin littafin ma'arijul qabul da sauran littafai da su sulamul usul fi ilmin usul yi littafai sosai amma gaba ɗaya abubuwan da ya yi waɗannan masu manya manyan littafai a duniya shekarun da uku ya rasu kuma malamai suka ce sunansa ya dace da shi sunan shi hafizul hakami shi hafiz ɗin sunansa ne na yanka to ai matsayin shekarunsa ya kai matakin hafiz a ilimi kuwa, ya cancanci sunan wala sai ne tunanin kamar mun yi shi tambayoyi ne guda 200 akan aqida yadda ka san su'al jawab. me kaza ga amsa su'al jawab su'al jawab ya zaƙulu a manya-manyan littattafan tauhidi guda 200 ya yi tambayoyin a cikin ɗan littafin da bai wuce kamar haka ba shi ba da shi za sai ne tsammanin ko mun yi littafi ko mun yi eh, shi mun yi shi ne amma nan ma masha Allah tabarakallah a takaicen takaitawa ba ko mai Allah in ya ara mana rayuwa mai sauki ne akwai littattafai da yawa ok ko da shi da wannan to yi na nufin mun faɗi wani shi ma tare da su lokacin E, akwai dai shajaratul iman na fa haihuwa manta mun sun fa shajaratul iman so na san shajaratul iman din ƙarshen ta yi aka tambaya a ranka sai an ce maka babu amma ba wai tabbas nake da shi ba saboda duk suna cikin tafai da ba wahala suke da shi ba amma dai littattafai ne malam na aƙida masu kyau kwarai da gaske duka sai a sa a cikin layi wanda Allah ya sa muka samu ya kashfu da shi alamu sunnatul manshura da kuma sunnatul iman din dukan Allah ya sa muna da rayuwa wanda aka tashi neman littafin wanda ke available a ƙasa kawai sai a wuto shi na'am za mu ci gaba malam ya ce wato wata lamidihi da kuma ɗaliban sheik muhammad bin abdulwahab littattafansu min a immatin da'awatul mubaraka daga cikin manya-manyan malamai masu da'awa mai albarka malam ya ce wa min mala shakka fihi na daga cikin abin da babu shakka a ciki anna ilmal aqidatul islamiyya huwa al-ilmul asasiyyi alladhi tajdaru al-inayatu bihi ta'alluman wa ta'lima wato kulawa ko kuma yin ilimi na aqidar musulunci wato shine ilimi na asali wanda ya fi ƙarfi ko yake da matuƙar mahimmancin a bashi kulawa wajen a koye shi ko kuma a karantar da shi wa amalan bi mujibihi da kuma yin aiki da abin da tauhidin ke karantarwa bi takuna al'amalu sahiha dan ayyuka su zamanto ingantattu maqbulatan inda Allah karbabu a wurin Allah nafi'atan lil aminin su zanto masu amfani ga masu aiki khususan yace musamman ma wa annana fi zamani kafarat ko kafurat fihi at-tayyarat al-munharifa yace musamman ma muna wani zamani da ainihin wato hanyoyi karkatattu na da'awa da'awa na aqidoji mabambanta zake cewa tayyarat ko ba ka bane kalle aqida kaza kalle aqida kaza kalle aqida kaza wanda ke dukkan kasattu ne sun yi yawa a wannan lokacin kaga min babu aula yanzu muna da matukar muhimmanci muna buƙatar tauhidi an fahimta yace tayyar al-ihad yace kalli wato hanya karkatacciya ta bangaren ilhaji wato mulkidanci wuce gona da iri irin masu cewa ma babu Allah Allah kyau yace tayyar tasawuf war rahaba war rahabina wato bangaren sufanci wanda a ciki aka samu irin sa hakika din nan masu cewa komai Allah ne duk irin wayannan suna idan ya zama mutane ba su da tauhidi ya fi sauƙi su fara cikin irin wannan fitina Allah ya tsare mu an gane wannan ko sannan wata yar kuburiya da masu da'awar kuburiya yan bautar kabari a sunan a je kabari a ta bauta ta addu'o'i ko a gina masallaci a cikin kabari ko kuma a gina kabarin a cikin masallaci duk yana cikin sune kuburiyun wal wataniya da masu bautar gumaka iri domin alwatan duk abin da za a bauta masa wanda ba Allah ba na gumaka na wal Allah ad ne wato kabari da aka gina masa daki aka yi masa kudi ana ce musu alwatan da wataniya wato yar bid'a ainihin wato tafarkin bid'anci eh bid'anci gashi nan iri iri al-mukhalifatu lil hadi an-nabawi waɗanda suka saba mu shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yawaita irin wannan zamani malam ya ce wa kullu hatin yaratun khatira yace dukkanin dukkaninsu fikirori ne hanyoyi ne masu haɗari. an gane wannan ko malam yakun al muslimu muslihan musallahan bai salahi da aqida Matuƙar musulmi bai sanya silke ya zuba a jikinsa na kayan aqida ba bai sa silken aqida a jikin shi ba baka san aqida ba to ka fada ina fata ana fahimta yace almurtaki zaton alal kitabi wa sunna akida wacce take mai da hankali ta kafu bisa da sunna wa ma alaihi salafus salih ko ba ma alaihi salaful umma ta kuma gino kan abin da magabata na kwarai suka gino akai fa innahu haliyun an tajarrufahu tilka tayaratul mudilla yace to in dai mutum bai da wannan sirken na tauhidi yace shi ya fi sauki wannan igiyoyin na da'awa mara kyau karkatattu su janye shi kwarai da gaske kamar kugiyoyi ne da kuma irin wannan abin da ake tarko-tarko da ake kama beraye aka kakkafa ko ina da irin wannan na'azidu idan ba ka da sulken al'ida na tauhidi to za ka fada cikin sai ka zo ne ya tafi ka taraf sai ka fara yadda da shafa'i fa'i komai ma Allah sai ka fara yadda cewa ai annabi yana zuwa wurin wuri da ake kaza za ka fara yadda cewa ana ganin wani ana ganin annabi ya kazaka ba ma wai a mafarki ba duk zaka fara yadda Ya zai ka ce to ai kaza ai duk shi boye za a iya gawo maka zai ga nan da nan abin yaka to malam ya ce to ya fi sauƙi ka fada kan wannan ce yara din mudilla batattu wa hadha mimma yastad'i al-inayata tamma irin wannan na daga cikin abin da ya sabbaba lalle a bada kulawa cikakkiya li ta'limil aqidati sahiha wajen karantar da ingantacciyar sahiha ta aqida li abna'il muslimina ga musulmi min masadir hal asliya daga asalin source ɗinta shine alqur'ani da sunna ko da ijma'in malami wa sallallahu wasallama sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sai ce al almuallif kaga saboda zuhudi ya kirbuta sunan shi ko ba ka bane ya kirbuta sunan shi kuma kuma ya san shi ne tun daga shi na baya an rubuta ta'alif sahibul fadilati shaykh al-allama salih fawzan al-fawzan to kun ji gabatarwarsa malam ya ce babi na farko ku kalla abin da ya kawo a cikin babi na farko da fasali-fasali a ciki sai da ya kawo fasali guda biyar a wannan babin za mu karanta al'inhirafu fi hayatin bashariya wato karkatuwa a rayuwar ɗan adam walam hatun tarihiyya anil kufri wal ilhadi wa shirki wal nifa kuma ɗan wani haskawa a tarihance dangane da kafirci da kuma cewa ma ba Allah wuce gona da iri wa shirk da shirka wa nifaq da munafunci duk a cikin mana a cikin wannan malam yace wa yatadammanu fusul taliya wannan babi na farko ya kunshi waɗannan fasallai guda biyar masu zuwa na farko al-fasl al-awwal yace al-inhirafu fi hayati al-bashariyya inda aka samu karkatuwa a rayuwar dan adam tun daga asali dan adam yana tafiya akan sai ya aka karkata ta zo ta samu dan adam an fahimta yawwa kamar najeriya ce tana tafiya kan titi sai ta karkace kowa zama dan cin hanci da rajawa ya aka yi to misali nake bayarwa to zai bada bayani dangane da dan adam al-fasl thani ash-shirku tarifuhu wa anwa'u zai magana akan shirka me yake nufi da shirka nawa ne nau'ukan shirka an fahimta al-fasl thani fasali na uku al-kufr zai magana akan kafirci tarifuhu me yake nufi da kafirci wa anwa'uhu da kuma nau'ukan kafirci shi ma nau'i nau'i ne sannan alfasalin rabi' fasali na hudu annifaq munafunci ta'rifu zai ta'rifin munafunci me ake nufi da shi wa anwa'uhu da nau'ukan munafunci ashe munafunci iri iri ne tayyib sai alfasalin khamis fasali na biyar shine bayanin haqiqatu kullum min al-jahiliya zai yi bayanin hakikanin jahiliya da fiska da fasikanci da abdalal fata da arridda da ridda ha gaba ɗaya da marabar su aqsamuha da kuma hukunce hukuncen su muna fata Allah madaukakin sarki ya mana gamo da kasar malam sai ce alhira mu bi hayatul basariya da abin da zai fara kuma ka ji wannan bayanin da kyau yace khalaqa Allahu khalaqa Allahu li ibadati wannan lamu ɗaya ake cewa lamu ta'alif na bayyana sababin yin wani abu Allah ya halicci bayinsa ne ne dan su bauta masa wannan dalilin yasa aka halicce ni wannan dalilin yasa aka halicce ka aka halicci kowa wane ne ba bawan Allah ba akwai kowa bayan Allah ne ko to Allah ya halicci bayansa ne dan su masa bauta halicci bayansa wa hayya alahum ma yu'inuhum alaiha da ya halicce su don su bauta musu masa sai ya samar musu ya tanadar musu abin da zai taimake su su bayin nashi wajen yin wannan ibada da ya halicce su da ita min rizqihi daga arzikinsa shi Allah ana fahimta qala ta'ala malam yace Allah mai girma da daukaka yana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su yi mini bauta ma uridu minhum rizqa bana neman arziki daga gare su In ji Allah sai san ka azurta shi an gane ko shine ma ke azurtawa domin ya ce wa ma uridu an ba bana son kuma su ci da ni dan bana jin yunwa yawa inna Allah lalle Allah sarki huwa razzaqu shine mai azurtawa bil quwwati matin babu alhamdulillah ma'abucin karfi shine Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wal nafs bi qufratiha bi fitratiha ne ko qufratiha bi tsini an gane wannan ko ko kace bi fitratiha aka samu kalmar ina fata ana fahimta wato ita rai a bisa ɗabi'a irin tata fitarar ta kenan asalin komai wanda ɗan adam eh, a cikin ransa akwai wannan fitarar ya ce to shi rai fitarar ta idan tsarakat in aka kyale kana kanat muqirratan lillahi al za ta tabbatar ne da cewa Allah shi ne Allah ranka kawai a ka'ida a gani da fitarar ta za ka bar ta tabbatar da Allah shi ne mahalicci ana fahimta Ba mahabbatan lillah Don san Allah za ta bauta wa Allah ita wannan ran la ta shiri tushriku bihi shay'an ba za ta hada shi da kowa ba walakin amma sai dai yufsiduha yana lalata ta wane ne ba lalatawan dai ba wayan harifu biha ya ma kauda ta akan wannan abin da take akai an zalika akan wannan abu take da safarkinta an gane wannan ko menene zai maka ya kauda kan shine ma yuzayyinu laha abinda ake kawata ma wannan ran amiri yana koma zuwa ga Allah ne ko kuma ta abin nan da aka kawata mata wane ne ya kawata mata yace shayatinul insi wal jinni abin da shedanin mutane da ugunin suka kawata mara su suke canza shi daga asalin ɗabi'arsa amma da za a ce ba shedan da za a ce babu shedan daga mutane ko aljanu duk wani rai za a ga mai kaɗaita bauta ne ga Allah subhanahu wataala an fahimta malam yace bima yuhi ba'dhum ila ba'd saboda abinda suke wa junansu wahayi da shi shaidanin mutane su yi wa shaidanin aljanu shaidanin aljanu su yi wa shaidanin mutane mutanen ma shaidanun ciki su yi wa junansu suka shaidanun su ma su yi wa junansu suna ma junansu wahayi na banna da batar da bayan Allah da ziga bayan Allah kawai wani ya maka laifi ba daidai ba da kuskure sai shaidanun mutane ya ce wallahi kai ka yadda kai in ni ne bai ma idan kaga shaidani ne cikin mutane misali ko nake son baka sai ya fara maka haka yace kai kai ka yadda ma kai kuma a zuciyarka kila kana so ne ka ci ai ba komai ka yafe wani ba an kaya fa ya tafi koya ba da yace ashe kai dolo ne ban sani ba amma ka kaza ko kaza ha ai wallahi tallahi da ni da tilla labari ya canza ai da kaza kaza shedan ne <laughs> Allah ya kyauta saboda haka yake cewa abinda suke sa shi na ainihin wato ruɗi ɗin nan su suke sa shi ya canza daga wannan asali na tauhidinsa da bautar Allah ya ce suna wa junansu wahayi zukurfal qawli gurura suna ƙawata zance don rudarwa fa tauhidu markuzu fil fitr tauhidin nan da kake kallon wato akwai shi a cikin fitarar halitta ta dan yana nan a tabbaci a ciki ta fitarar ka yadda ka san asalin fitararka ka kana ci kana sha kana bacci to asalin fitarar fitarar halitta kana kaɗai ta Allah kai mai yadda da Allah ɗaya ne an fahimta wallahi mal ko ka shi sa ma Allah ce masu ka suke cewa fi kulli shay'in lahu ayatin tadullu ala annahu wahid karanka kuma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la taqawwa tasbihu ko qala ni ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u zilaluhu an al-yamin wa shama'ilu sujadan lillah ba haka bane inuwa ka koma ko inuwa wani abu tana komawa dama da hagu sujjada kake wa Allah malam yake cewa wa shirku qari'un ita shirka ita ce ta bujiro dama babu ita a cikin zuciyar dan adam shirka ce ta zo ta sami zuciyar amma asalin zuciyarka tauhidi ne a cikin ta kun an halitto ka ne tun daga cikin mahaifiya ba komai a zuciyarka fara ce salwar kakkiya ta tatta gyararra kalkal haka take da tauhidi kuma kana zuwa duniya ka ji tauhidi ko ba ka bane a kira sallah kullun ka na dama da hagu ko ba ka ake ba sannan ka ji ana faɗin ambatan Allah shi yasa kuskure ne babba mace na da ciki tana sauraren ka da kare da waƙe-waƙe wannan jaririn a ciki wallahi yana ji idan kana so dan ya haddace qur'ani kin yana ciki wallahi mata ka tarka sauraron qur'ani in tana saurare wallahi yana ji da gaske ne zai ta ji abin da yake ji kenan ayoyin Allah da ya taso kuma yana ji sai ga nan da nan yaro yana dan karami ya haddace littafin Allah amma matar kana da ciki tutsetse tana ta ci karawa a gaban kyamara ta saka a TikTok sai kuma kana nan kana jin daɗi Ba ka ta hadu sai gashi ma kaza gashi ma kaza su kuma wato kuraye na kan titi da kowane kare da muri suna ta kuma kai wannan familin ya burge ni Allah ya muku albarka wani albarka wala ka kwashi mata ka kazo ya wada wa duniya da sirrin ku ka ba ta abinci baki ka dauka ka ba ta abaki ka dauka ka rungume ta ka dauka ta rungume ka ka dauka duk ka gama yada wa duniya wani ma ba zai faɗa alkhairi ba bakin sa ya kama kukan mun baka duk ba haka tiktok ya yake ba a da irin wa'in abubuwa ya saka ta a mota ki hoto ya sai mata mota ya sai mata keke ya sai mata mai duk ya ɗauki hoto abinci ma wannan aka dafa shi ya ɗauka a saka wala ka ake shi ne ban girman ka ishirin ina amfani irin wannan Allah Allah ya tsare mu da irin wannan wayewa wannan ba wayewa bane inda za ce ba kunya me zaka ce wa yayanka jikokinka ma me zaka ce musu a ce ga kakansu nan ya rungume kakansu ko ta rungume shi wani ma har goya ta yake ko ta goya shi kuma duk suna sakawa wannan abin sai ma abin da ban faɗa ba na sani ba kuma ni kadai nake cin karo da shi ba za ka kawai ka ci karo da shi Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu to asali a tauhidi wato zuciyar dan adam akan fitira take to wannan shirka ita ce ba kuwar abada ta zo ta shiga zuciyar dan adam Allah ta'ala yana cewa fa askim wajhaka lid-din halifa ka tsaye da fuskarka ga Allah <laughs> madaukakin sarki wajen bauta mata ka bi wato kai addini wanda yake mi kake fitraka Allah allati fatara an alaiha wannan addinin na dinin na addinin yace fitara ce ta Allah wanda ya fitarantar da wane ya halittu bayan ya halittu mutane a kansa na tauhili la tabdila li khalqillah babu canji a halittar Allah amma fahimci ko ba za a samu wani dan adam a ce shi an yi shi dama sa tun farko babu tauhidi ba sai dai shirka a wala da tauhidi kake zuwa duniya kamar yadda na baka wannan misali ka gani shi yasa yana da kyau ma bayan yaron ya zama karami to ya zama yana jin kalmomi na tasbihi subhanallah bismillah alhamdulillah sai ya rika jin zagi wata zai ga bayan mata ya huda ga ta kunna fim ko ana waka jaririn takon cikin shi yana ta ji wai dan saboda kada ya hana ta yin wani aiki sai ta kunna masa kida yana ji kawai yana ta zara idanu to kina kashe danki da kanki kai ma kake yadda da wannan iyalinka a ce haka aka yi ka yadda da haka ana fahimta? eh Eh. wallahi malam wannan wannan abun ba daidai bane wannan ya zama kura da da mai ake cewa kare a mai ake cewa abun da an da ta zabo ne wannan wallahi zo masallacin ahlus sunna a daura aure na sunna a faɗi kalmomi da Allah ya ƙara ya faɗa na sunna ko ba ka bane a yi addu'a kuma malaman sunna kuma a je a tsokano Allah a koma gida a kama kaɗe-kaɗe da raye-raye a cewaye makaɗi ana yin rawa 'yan mata ana gangana gangana gangana gangana gangana an yi layi kamar masu an san magani ana kyauta to wannan aya ce da take tabbatar da asalin ɗabi'ar halittar shine tauhidi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitra duk wani abin haihuwa namiji ko mace ana haihuwar ta ce akan fitra ta musulunci na tauhidi fa abawahu yuhawidanihi iyayensa ne suke mai da shi ba yahude jariri ya taso sai ga iyayen shi na yin yahudanci shi kenan shi ma sai dinga yi haka ne yanzu nan duk musa suna maka ga iyayen suna musulunci a yi ko ba haka bane jama'a sai maka kama yin musulunci shine ma'ana abu yi? to kaga asalin fitarar kina amma can da ka zo fitarar ka kai musulmi ne da tauhidi kake zuwa ce au yunassirani ko su mai da shi ba nasari kirista da ya taso ya gana haka shi nan sai gana ya dauka ran da ne ya gansu da cross shi ba ne cross da baka ya ji ne ko ana ce mai john shi ya ji ne ko ana ce mai ezekiel shi kenan kuma ma ta so kai so ka ana ce maka Muhammad Ahmad Musa ko ba ka bane ka ji sunanka nawa ka biya a kursi aw yi ne, ko su mai da shi ba majuse an gane wannan ko masu bauta wuta da ya tafi ya ga suna bauta ma wuta shi ma sai ya samu ya dauka shi ne haka nan zai girma akan wannan addinin amma asali malai ce fal aslu fi bani adam at-tauhid asali akan dan adam shine tauhidi kadai ta Allah waddi addinin inda aka ce fa aqim wajhaka lid-din hanifan ko sai ce to addinin nan yace huwa islam shine addinin musulunci min ahadi adam alaihi salam tun daga zamanin annabi adam alaihi salam wa man ja'a ba'dahu da waɗanda suka zo a bayansa dalilin nan kuskure ne a goge ta kamar yadda wacce kalmar fara tsazo bi fitratiha ne ba bi fitratiha ba an fahimta yawa nan a wannan dalil nan wa man ja'a ba'dahu da duk waɗanda suka zo bayan annabi adam wa durriyatihi da zuri'atsa urunan tawila karnoni masu yawa an fahimta karnoni masu yawa mala yace qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda ɗaya an gane wannan ko guda ɗaya ce tilo wacce take bauta wa Allah akan tauhidi ba asa Allahun biyina daga baya ne Allah ya aiko da manzanni an gane ko Allah ya aiko da manzanni mubashirina masu yin albishir ga bayan Allah waɗanda suka bi Allah ɗin da gidan aljanna wa munziri da kuma suna yin gargadi ga waɗanda suka bauɗe ba su bi manzan ba da gidan wuta Allah ya tsare mu malam ya ce wa awwalu ma hadatha shirk farko abin da ya fara faruwa shirka wal inhiraf da kaucewa wannan hanya ta daidai alal aqida wato a kaucewa aqida da aka yi fi qaumi nuhina a cikin jama'a ko al'ummar annabi nuhu alaihi salam ka fara samun shirka fa kana alaihi salam awwalu rasulin sai zama annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzanni kana fahimta Ma'ana lokacin jama'a sani da aka fara shirkar sai Allah ya da shi ya aike shi a matsayin farkon manzo kun fahimce da magana ba wai yana dawon bane dama kuma sai shirka ta zo domin shi ma ɗa ne daga cikin 'ya'yan annabi Adam saboda haka har zuwa kai kuma shi annabi no ɗa ne na ainihin wato a a ina so tuno sunan daga cikin ƴaƴan annabi adam ɗin shi sam eh sam sami tsakan shi ne amma ya da nake son yi magana shi kuma daga cikin ƴaƴan annabi nuhun ne su kuma su ne tsakan da iyayen su ne iyayen ya jujuwa ma juju kuna fahimta tsakan shi ne to shi ya fi sun ai mutum haka su ma ya jujuwa ma juju mutane ne ba wasu halittu bane yadda ake tunani duka mutane ne kaga gani duka tsatso ne daga ina daga annabi adam alaihi salatu wassalam kuma ranar lahira idan aka tashi za a kira wa annabi adam a ce ya kai adam fito da wato rabon wuta wanda za a tada wuta da su a cikin zuri'arka haka za a ce mai sai ce ya Allah suwa ne ne kuma rabon wuta a cikin zuri'arka sai a ce duk mutum dubu ɗaya a cikin zuri'arka ɗari tara da casa'in da ya wuta da casa'in da tara su ne ya wuta ɗaya ne dan aljanna a duk dubu ɗaya ta san wuta buguwa ce katuwa ce duk dubu ne fa Allah ya tsare wala to na kalli yawan mutanen duk ta laƙumi wanda fa wani an hura ta ne an rura ta kawai su ne rabon wuta ko a cikin zuri'a duk dubu ɗaya ɗaya eh, tal za a cire amma ɗari tara da tafa'in da tara duka yan wuta ne ɗayan nan tal shi ne ɗan aljanna wannan ya sa hankalin sahabbai ya tashi matuƙa shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku kwantar da hankalinku wannan dubun da ake magana da suke shiga wuta a cikin 900 nan da 99 yace sai an samu mutum dubu ɗaya kuma a cikin ya juju wa ma juju sannan ku kuma a cikin ku mutum ɗaya kal a haka ake hada wannan yan wutar kun gane magana dubu da a yaji jiwa ma dubu ɗaital a cikin al'umma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ya ce wa minkum inna min ya'juj wa ma'juj al wa minkum rajulun wahid kaga cikin al'umma manzan Allah ne Allah ya saba mu bane ina saba ɗaya a cikin mu cikin ɗayan nan da ake hadawa da su ya jujuwa ma jujuwa <laughs> ko ba kawai Allah ya sa muna cikin ɗayan nan da aka faɗa wa annabi Adam aka ce tis'atun wa tis'umi'atun wa tis'atun wa tis'una ila an-nar wa wahidun ila al-janna wannan wahidun nan nan duk mu ne ciki za a ta dai dai dai dai dai dukan mu muna cikin aljanna da izinin Allah to shi yasa da suka samar da shirka a lokacin su sai aka aiko shi shine farkon wanda aka tada dan yayi wa'azi ya kira shine farkon manzanni kafin a aiko shi tsakaninsa shi babansa kakansa annabi adam da kuma shi annabi nuhu shekara dubu ɗaya ne ƙarni goma kira ka samu shekara ɗari aka maimaita ɗari aka maimaita ɗari so goma kuma wannan ƙarni goma da aka samu gaba ɗaya tun daga wannan lokacin har zuwa sanda aka turo annabi nuhu a wannan ƙarni na goma duka tauhidi ake ba shirka ko dai ko akan bautan Allah yake masha Allah duk shaidan ya ya rashin mutunci ka san dama abokin gaba ne yana ta yana ta sai a lokacin kawai zo ya nuna wa mutane cewa mutanen nan fa waɗanda suka mutu cikin malamanku an fahimta su wud da yahud da ya'uqa da nasara ɗin da muke karantawa cikin suratun nuwa mutanen kirki ne malamai ne da suka mutu ne mutanensu suka manta da su aka yi musu zana'i da aka binne sai shaidan ya zo ya zaraya musu cewa yanzu shi kenan malaman nan sun mutu ba a sake tunawa da su a yi mutum mutumin su mana ta yadda da an gansu za a tuna a ce Allah sarki wa ne a masa addu'a eh wallahi haka ne fa dan kan mu manta da su da kyakkyawan fahimta kawai suka sassaka gunki malamin da ya mutu a Kaduna aka yi gunkinsa a Kaduna a shatale-tale misali ko wata kare ga makka hanya na zo za a wuce sai a ce ka Allah ji kanshe kawo bakar domin misali nake bayarwa in an yi mutum mutuminsa can misali a Kano a ce an yi wani malami misali a ce sunan shi Isa Karabiu ko kaza sai a ce ka Allah ji kan mala haka yi a katsina ma haka a sokoto ma haka duka garuruwan ba wai a gari ɗaya suke ba a zamanin ne duk sai suka ajiye wa mutanen ko ana tunawa da su ana musu addu'a shikenan yau da gobe wayannan malaman iyayen da ɗaliban wannan sun san wannan gunkin na malam wane ne ba shi bane Allah a tauhidi ake tafiya suna ta rasuwa ɗaliban ma da suka san tarihin babu wayannan da suka zo can bayan wani lokaci aka zo wanda ba su da komai ba san ma tarihin ba su dai gani suke kawai lokaci ba lokaci ana sake kantin mutum mutumi ana ƙara gyara shi ba san mai ba sai ya ƙara zuwa ce ai nan su ne allolin da iyayenku da kakanninku suke bauta ma kaji inda ya shige su kenan shi kenan kawai sai aka fara bauta wa innan gumaka shirka ta shigo ko ba ta shigo shi ke shirka ko sai ta shigo ya gani sai shirka ta shigo shirka ta shigo to kaga an fara hada Allah da wani to shine Allah ya tado da annabi Nuhu alaihi salam kuma mutanen za su jaye a ranar lahira su ce su ba wanda ya zo musu sai shi za a fara kira in za a yi hisabi shi za a fara kira a ce na farkon manzanni annabi Nuhu sakon da aka baka ya kai ya ce na kai su ce ba wanda ya zo a ce kai ina shaida ya ce annabi muhammad da al'ummar shi mu kenan fa a kira mu shaida sai ce ba mu zo yamani ɗaya da su ba ba wani shaida da zamu bada mu kuma sai mu ce muna da shaida kai me shaidan ku da tafiya ba ku zamani ɗaya da su ce ai ka tura mana cikamakin annabawa kuma ka bashi alkurani a ciki muka gani annabi nuhu wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfa sanata illa 50 ama kaga an kwara mutanen annabi nuhu haka zamu yi dai duk wani annabi mu ne mai ba su shaida akai isa Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mu ne masu bada shaida akan duk wata al'umma to annabi nuhu din yana cikin ulul azmi min ar-rusul shi ake ce masa wato abul anbiya ko kuma abul bashar tani shine baban yan adam na biyu domin a lokacin sa da ya ruwan aka ruwan tufa da bayan ya tsaka jirgin nan duk duniya aka halaka gaba daya duk wani dan adam da ke bayan ƙasa yanzu to tsatsan annabi nuhu ne shi da sahabban annabi nuhu da suka shiga jirgin nan suka yi imani har ni da kai da muke magana nan to <laughs> shi ta ba ka wulakanta dan adam tun da ka gani shi ka girmama dan adam a tsatsan ma da aka tawo ina ni da kai tsatsan mu kila kai da wani kila kai da wani malamai sun yi magana biyu wasu suka ce su kadai suke ta haihuwa wasu suka ce a'a an ma mai da sauran sahabban ma hakimai ba su haihuwa sai iya tsakan annabi nuhun shine ya haihu da yayansa da zuriya sa ne kadai suka same mu gaba daya shi ake ce masa abul bashar sani bayan annabi adam shi annabi ibrahim ana ce masa abul anbiya ne duk wani annabin da ya zo bayansa daga zaman shi shine za a zo a yi wannan to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanai kamar yadda ka ji na ambata idan an zo wannan farfajiyar alkiyama ramuci na cikin mumtaz shi sa malam yake cewa fa kana alaihi salatu wassalam awwalu rasulin sai zama annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzanni Allah ce inna auhayna ilayka lalle mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auhayna ila nuhin kama yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi da sauran annabawa da suka zo bayan sa na abbas abdullahi dan abbas Allah ya kansa da rahawa yace kana baina adam wa nuh a assalam asharatu qurun kajma yace tsakanin annabi adam da annabi nuhu karni goma ne kulluhum alal islam gaba ɗaya karni goma na akan musulunci suke akan tauhidi wani zai ci dama a lokacin muka fito ko Allah na da hikima ya yi ka yanzu a ƙarni na ƙarshe ko ba haka bane na can karshe karshe da aka dukkan su akan tauhidi suke malam yake cewa قال ah, ابن qayyim ابن القيم رحمة الله Alayhi yana cewa wa hadha alqawlu huwa as-sawab qat'an yace wannan magana ita ce daidai kai tsaye فإن قراءة أبي أفن فإن قراءة أبي بن كعب لمن كرات رواية سمعني سأبي بن كعب في آية البقرة أتكن سورة البقرة تنا تعني فاختلفوا فبعث الله النبيين فهمت؟ كلك غني آية inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi kana jana ko ba ka take ba sannan kana nasu ummatan wahidatan sai me ba asallahu nabiyina ko to a riwaya ta ubay ibn ka'ab a qira'a shi kana nasu ummatan wahidatan fatalaku mutane sun kasance al'umma ɗaya ne sai suka yi wasu na bautar Allah wasu na yin shirka an fahimta ko wasu na haɗa bautar Allah da shirka wa ba asallahu nabiyina sai Allah ya aiko da manzanni dan su jatta dan su kira mutane su dawo hayyacin su su ci gaba da bautar Allah nan da iyaye da kakanni suke yi shine ya wa'azin nan ya hanga wa'azi a kasuwa a makaranta ne a ina ne ko ina a gida ne a duk inda baya wa'azi amma suka iji sai da shekara dubu yana wa'azi suka yi sai bayan an halakar da su waɗanda ba su imanin ba aka yi rayuwa hamsin a cikin jin daɗi da kwanciyar hankali ba fitina ana bautan Allah su ne fata aka haifi iyayenmu da kakanninmu a shekaru hamsin din nan yadda muka zo duniya ke kuma ta hanyar aure suna ta aure suna hayayyafa domin ba domin wannan auratayyar ba da tuntuni ƙasar ɗan adam ya riga ya ƙare an gane wannan ko malam ya ce wa ya shahadu ne hadihi ƙira'a abinda yake ƙara ƙarfafa gwiwa dangane da wannan ƙira'a ta yi wani ka'ab fadin Allah ta'ala wa ma nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu wato mutane ba su kasance komai ba faci al'umma kwaya ɗaya. daga baya kuma sai suka yi sabani haka ƙira'ar ubangi wani ka'ab ta tabbatar da haka Allah dauke sarki muke fata ya datar da mu ya ba mu ladan abinda makaranta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimin Allah mu dauke sarki da ya mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah